sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 29 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 38 cikin jiran jiran asusuwan littafin alfiyatul hadith na al'imamu zainu bin al'iraqi rahmatullahi alaihi za mu tashi inda malam yake cewa وفي ففي البخاري ففي البخاري احتجاجا اكرم مع ابن مرزوق مع ابن مرزوق وغير ترجمة واحتج مسلم 37 ني lamban كاسيت din 37 lamban بيتين ba واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ يخرج مختفى آه، نحو سويد إذ بجره مختفى قلت فأنا قلت سيني وأنا أتنبع تلوك قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي نني نرى داشكو نعم. وابن الخطيب وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما وقد دم الجرح وقيل إن ظهر من أدل الأكثر فهو المؤتبر ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه السير فيه وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم من قد أبهم وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيها له وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد, آه، الرد لدى الجماهر والثالث المجهول للعدالة في باطن فقد فقد رأى له هجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقط به وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذا جعل في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تأذرت في باطن في باطن الأمر وبعض يشهر ذا الاسم مستورا وفيه نذر والخلف في مبتدئ ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر yace yana magana akan wasu qawaida amma game da jarhuwar ta'did da tawfiki da makamantansu yace da ya magana a kan cewa wahtajja muslimun biman qad ifa na hausuwaidi muslim yayi hujja da wasu wanda an raunata su kaman suwaid bin sa'id al-yarbu'i wanda da tika ne sai kuma daga baya ya samu rudewa kuma yana yana tadlisi wani lokaci id bijurhin maktafa dan bai wadatu bai gamsu da wannan jarraha wadda aka masa ba sai ya ce qultu ni ku iraki sai na ce wa qad qala abul maali abul maali ibn al ya ce wa ikhtarahu tilmibuhu al kuma dalibin ibn al wato al-imam muhammad ibn muhammad al mai iya ulumuddin shi ma ya zaɓi wannan zancen cewa wabnul khatibi da shi da ibn al-khatib suka ce al-haqqu an yuhkam bima atlaqahu al-alim bi asbabihi abin da yake daidai shine ai hukunci da maganar da atlaqahu al-alim masani ya fada bi ma. masani da sababin wanda ya san asbabul jarhi wat ta'dil ya faɗi zance sai ai hukunci da mutlakinta haka abul ma'ali ya fada a cikin al-burhan na usul fiqh littafinsa haka kuma gazali a cikin mahsul wa jarha suna gabatar da al-jarhu ala ta'dil kenan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil in jaa mufassara wanda shine cikon magana wakila wasu kuma suka ce in zahar min adlin idan jarhun ya bayyana daga amintaccen malami Al'aksara ko al'aksaru da ana karantawa ana yi cewa al'aksara aksara sai zama fi mahalli nasbi hali kenan ko kuma al'aksaru aksaru da zama kamar ainihin wato wani zance ne daban fa huwa al-mu'tabar وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من من أدل الأكثر وإن ظهر الأكثر min adad sai zancen ya bayyana ne daga amintacce fa huwa al-mu'tabar to shine abin lura wato ba wai jarhu din ko ta'dil ba magana farko ita ce al-jarhu muqaddamun ala ta'dil inda idza wala mufassara wasu kuma suka ce a idan aka samu al-jarhu wa ta'dil to anan quddimal akthar za a gabatar da wanne ne mutane suka fi yawa akan shi mutum uku sun addala shi mutum ɗaya ya jarraha shi to za a gabatar da al'aksar mutum uku sun jarraha shi ɗaya ya addala shi za a gabatar da al'aksar duk da yake wannan magana ce mai rauni domin aksariya ba ta nuni zuwa ga haƙƙiya a mafi yawan lokuta ta yi kuma duk magana ɗaya ce suke maimaitawa ko kuma sos ɗin su ɗaya ta yi kuma ba su lam yaqifu ala sababin jahili su ba su san wancan dalilin da sa aka soke shi bane dukkan su wa mubhamul ta'dili laysa yaktafi bihi al-khatib ah, wanda yake mubham kawai a cewa na tika ne to khatibul bagdadi baya wadatuwa da shi sai an faɗi yadda aka yi zama tika cewa yana da ilimi iri kaza ko yana da gogewa iri kaza ko an san shi akan harka kaza khatibu baya karbanta haka a dunkule da shi da wani malamin da suna Abu nasri ibnu Sabba shi ma baya karba yace wal faqihu sir as hakanan al-imamu Abu Bakar as-Sayrafi shine ah, Muhammad ibn abdullahi as-Sayrafi kenan wanda shi ma malami ne daga cikin malaman sunna da shi da khatibu da wani wanda suka yi zamani da khatibu ne Abu Nasr da sabba duka ba sa karban wato ta'dili mubham sai an fassara shi wakila wasu suka ce yakfi ya isa ta'dili mubham ya isa nahu an yuqala kama a ce haddasa thiqa ya bani labari suna karɓar irin wannan wasu malaman bal law suka ce kai da zai ce jami'u ashyaqi thiqatu dukkanin malamai na amintattu ne laulam usammi ko da ba ku ji na kira sunansu ba to ni ba na riwaya ce daga amintacce la naqbalu man kan ubhima ba za a karɓi wanda ya faɗa da ibhami ba akwai malaman da an san su ba sa riwaya ce daga amintattu kamar wannan shine magana wacce ke abin nan mutlaqa game da su duk da yake akwai wasu istisna'at ɗaiɗai da ba a rasawa kamar Ahmad dan Hanbali yana da wannan kamar Shu'bah ibn al-Hajjaj kamar Yahya ibn Sa'id al-Qattan kamar Abu Dawuda kamar Malik ibn Anas kamar Sulaiman ibn Harbin kamar Baqi dan Makhlad duk waɗannan ya zo a cikin tarihin su cewa ba sa riwaya ce daga amintattu to amma dukan su ana iya samun istisna'at dai dai dai dai kamar shi kanshi uba da yake cewa laulam uhaddithukum illa an thiqatin la lam uhaddithukum illa an salatin da a ce bazan ba ku riwaya ce daga amintattu ba to da malamai na ba za su ci talatin ba kaga yana nuni zuwa ga ko da shi ma bai amince da su ba kuma ya bada hadisin su amma dai wannan shine mashhuri huwal ghalibu ala adati to irin wannan malamin idan ya zo ya ce ya haddasa ni siƙa ko haddasa ni man asiku bihi ba za ka ba shine ibhamu duk da shi an san shi an san wannan ita ce al'ada shi shine take take shi ba za ka ba ba wa babu man haqqaqa lam yaruddu wani daga cikin malamai mu haƙiƙai wanda annan shine abul ma'ali ibn al-juwayn lam yaruddu shi baya tunkudewa yana karban irin wannan riwaya riwayar mutumin da aka san baya riwaya sai daga amintattu idan yayi ibhami bai ambaci sunan amintaccen ba eh, yana yana karba eh, lam yurduhu min alim fi haqqi man qallada baya cikin kudi riwayar da mutum yayi min alimin daga malami fi haqqi man qallada ga haƙƙin wanda yake bin malam idan aka ci misali ga malik ko ga shafi'i ko ga wani malami daga cikin malaman da suke da mabiya idan wani ya riwaya daga idan idan wani ya riwaya daga wannan malamin ko da bai ambaci jarrahawa ko ta ta'dili ba akan shi to zai karba saboda sai da kai yadda da mutun sana kake bin take sa yana karbar riwaya malami fi haqqi man qallala lam yaraw kutiyahu aw amalahu ala wifaqil matni tashihan lahu malamai ba su yarda cewa idan malami ya bada fatawa ta dace da wani hadisi ko yana aikin da ya dace da hadisin to wannan baya nuni zuwa ga ya inganta hadisi dan kaga wani malami misali yana yi addu'a yana shafawa bai nufin shi kenan suka je ka ce ai wani ma ya inganta hadisin shafa addu'a dan naga yana aiki ko rin kaji ya bada fatawa ya ce babu laifi in an yi addu'a a shafa bai faɗi cewa saboda hadisi ta ya inganta ba kawai fatawarsa ce wannan bai zama hukunci akan ingantawa walaysa ta'dilan ala sahihi riwayatul adli ala tasrih kuma ba ingantawa bace baya nuni zuwa ga ingantawa a bisa magana mafi inganci riwayatul adli wani mutumin kirki ya riwaya daga wani ala tasrih ya faɗi sunansa wato mutumin kirki in yi riwaya a gun wani bai nuni zuwa ga cewa wannan ya zama shi ma mutumin kirki mujarradin cewa a aikin da ɗaliban shi mutanen kirki ne ba dole ba ne zama hukunci akan kirkinsu waktalaf sannan malamai suka yi saɓani hal yi baɗo da ko za a karɓi riwayan wanda ba a san shi ba al-majhul wa huwa ala thalathatin maj'ul kuma su ɗin malaman sun raba majuhuli zuwa gida uku sun sanya shi zuwa gida uku majihulu aini na farko wanda ya fi kowane girman shi shine majihulu aini wanda aka jahilci kiwaye shi tarihinsa mallahu rawin faqat mai riwaya ɗaya ne kawai yake da riwaya da gare shi zaka ka dangane mutane ɗaya ɗaya haka Musulmi ya musu littafi musamman shi ne. juz'ul wuhudat masu riwaya daga wanda mutum ɗaya ne kawai su, to idan sahabi ne tartafi bihi jahala idan an ce sahabi ne amma idan yana wanda yake mundunar sahabi to wannan aiki ne ja wajen tabbatar da wane ne shi sai an yi sabari na riwayoyin tabakarsa da 'yan makarantarsu da waɗanda ake tsammanin sun riske shi a tabbatar da yana da masu riwaya fiye da kwaya ɗaya in aka zagaya aka zagaya ba a ga wani ya ce daga gare shi ba sai mutum ɗaya sai a ce sunan shi madhulu aini shine man lahu rawu faqat wa raddahu akthar mafi yawan malamai sun tunkuɗe shi akwai wanda suke karba shine wani kamar ibnu hibban ibnu hibban zai kawo mutum a cikin kitabu thiqat sai ji kuma ce la arifu man lahu man huwa wa man huwa abu abu ni ban san waye shi ban san waye baban shi rawa anhu fulanu sai an ambaci mutum ɗaya ne riwaya daga gare shi a bisa ka'idar shi na amincewa da mutanen da ba a san wata barna game da su ba a matsayin su na musulmai sai an shi wannan rufin asirin musuluncin a kansu zaka ga ire-iren su ne kuma ibnu adiyin da da ibnu abi hatimin da da zahabi su kuma idan sun kawo sai su ce majhul sai su ce sannan yana karban ma wanda inda ya karbi wannan ma min babu aula ya karbi wanda bai kai wannan ba shine masturi Allah ya gafarta mushi gaba daya wal qismul wasf sai kuma na tsaka tsaki shine majhulu halin majhulu hal wanda an san ainu lakin la yurafu halu babbanci shine majhulul ain shine mutumin da yanzu kai ka ganshi baka taba ganin shi ba kawai kaga baka san wane ne wannan baka san shakhsi din ba shine ain din baka san fasin din ba majhul hal kuma wanda kana ganin shi yau da gobe kana ganin shi amma baka san sana'ar me yake ina ya fito suwaye abokan shi me ya halin shi yana da gaskiya ko bai da ita yana da taurin bashi ko bai da shi wanda baka san halin shi ba amma an san ayyu kuna sallah masallaci ɗaya da shi misali a cikin wannan ungwana namu da yan bariki galibin mutane masturai ne ga junansu ba ka bane to irin wannan shine shine halin wasat ba za ka yi ba da a kan mutum wani iri bane shi ina yake wuni su waye abokan shi me ya sana'a shi ku kuna yin sallah asuba da shi kai kowa an gari waye ya buga abin hawan shi ya tafi inda yake neman abincin shi to masturi ke ne ake ce eh, eh, eh, abin nan kenan majhuli halin batinan wa zahirin a koye da a fili wa hukumar raddu ladal jama'i hukuncin sa shine shi ma ana tunkudewa shi suke abbara wani lokaci suke masu masturi والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط sai kuma wanda yake majhulul adalati fi batin a koye ba a san asalin yadda yake ba amma a fili ta bayyana yake wani abu nashi ya bayyana na a fili ga irin halinsa faqad ra'alahu hujjatan fil hukmi ba'du mamma wasu daga wasu da dama daga cikin mammana a ma wanda suka ce kada a karɓi majhul aini kada a karɓi majhul halin suna karɓar riwayar wannan na uku wanda halin shi ya bayyana an san irin halin shi zaman da aka yi da shi an gane wani irin shi amma ba a san sirrin shi ba Allah ne yake wakiltar wani to irin wannan malamai suka ga hujjiyata fil hukmi za a karɓi za a karɓe shi ai hujja da shi ba'adu mammana mana wanda sai ga haka sune wasu waɗanda a can baya mana a maƙablan sun ki a karbu waɗancan minhum sulaimu sulaimun faqata akwai malam sulaym ibnu ayyubar razi sulaym ibnu ayyubar razi wani babban malami ne wanda ya rasu da shekara 547 yana daga cikin malaman da suka bada fatawa ga akan akan halaccin karba gashi na kasa yake cewa Sulaim Abul Fati Sulaim ibn Ayyub ar-Razi ash-Shafi ma tabaraka fi bahr qulzu sanata 40 okay ba ba bane yes ya rasu ba 500 ba ya mutu ne a cikin ruwa ya nufi ruwa qulzu له مصنفات في الفقه كالمجرد وفي التفسير ضوء القلوب وغيرها فدوبا bala على النبلاء alwafi الوافي بالوفيات to wannan wannan malamin ya bada fatawa akan cewa za a tafi mutumin da aka san halin shi na bayyane in ba a san halin shi na koyi ba faqata bihi wa qala shaykh sai ibnu salah yace innal amala yushbihu annahu ala zaji a aikace a aikace haka malamai suke gudanar da wannan abu inda al'amala lalle aikin da suke aikace yushbihu ya kama da annahu ala raji'a cewa akan wannan matakin suka dauka wanda halin shi na bayyane ya bayyana mana cewa mutumin kirki ne sai mu karba wanda halin shi na bayyane bayyana mana cewa mutumin kirki bane sai a bar shi sirri fa Allah ne yake tawalli na sarayar da mutane ju'ila fi kutubin haka aka sanya cikin littafai min alhadith ishtaharat khibratu ba'd man biha ta'azzarat wanda a cikin littafan akwai wasu malamai waɗanda an sanya hadisansu a cikin littafan amma sanin ƙwarewarsu da gogewarsu a karatu ya bai yiwu ba a iya gane ƙwarewarsu da gogewarsu a cikin karatu ba amma dai ta bayyana cewa a bayyana mutanen kirki ne ko kuma aƙalla ayyacca dai amma na jabal za a iya kondonin su za a iya ihtimalin su wannan maganar musamman game da littattafai waɗanda suke ba mashahurar littattafai ba wato abinda ba bukhari da muslim da sauran kutubul arba'a ba waɗannan kam Allah cikin hikimarsa da ikonsa duk wani malami da ke da riwaya musamman a cikin bukhari da muslim to an san waye shi an san ina ne garin su an san me yake an san suwaye ɗaliban shi an san nagartarsa ko rashin nagartarsa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil haka sauran al-kutub al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah an san mafi yawa fiye da kashi 98 na wanda suke cikin su an san nagartarsu ko rashin nagartarsu amma littafan da ba waɗannan ba waɗanda kuma ba mashahurai ba wanda suka wannanci irin su musnad al-imam ahmad da sauran tafai waɗanda suke mashahurai to akwai yiwuwar ka samu wasu masu riwaya a cikin su waɗanda abin da ya bayyana gare su ba abu ne da yake gamsashi ba ba abu ne gamsashi ba saboda tsawon zamanin da ya waitar su da kuma da tafan ba su shahara aka ba su muhimmanci ba mu kiyaye shaharar da waɗannan tafan suka yi shi sa aka ba su muhimmanci malamai suka yi ta zakulan zakulan tarihin mutanen da ke ciki aka tattara su wuri daya ya zama babu wani abu da ya ɓata, ina fata mun gano wannan nan ka dauki misali tahdibul tun daga al-kamal tahdibuhu tahdibul tahdib da sauran waɗannan furo da suka farra'antu daga littafin za ka ga duka sunayen waɗannan malamai wani malamin da ya gabata ya bar wasu ko bai san su ba sai wani ya goye da rakiya sai da aka san duka su wane ne su kirkin su da rashin kirkin su wa ga littafin da suka samu wannan shaharar ne sai aka saman musu wannan hidimar amma za ka ɗauko malami ko malamai masu riwaya a cikin ma'ajimu tabarani ko a cikin mu'jamul firdaus ko a cikin littafin musannaf na na na na Abdurrazzaq sanani ko makamancin shi ko da yake karma saka musannaf din da ya riga yi waɗannan kuma kusan an narka shi a ciki ko littafai kamar misali a ce tarihu Baghdad ko hadisul awliya ko ko littafin abin nan misali littafan albayhaqi ko makamantansu sai abinci ka wani mai riwaya sai zama ba a san shi ba saboda muhimmancin da waɗannan littafan suka samu bai kai na waɗancan ba to akwai yiwuwar tsawon zamani sai a manta da wasu ko kuma tunda ba a riga an nabba'antu ba ba a ma killace tarihinsu to ana iya samun wannan a cikin riwaya Ya a ah, ta'azzarar fi batil al ba a san al'amarin su ciki da bai ba wa ba'adu yashharu zal akwai kuma wanda yake a ah, yake yake kiran wannan bangaren shine al-Imam al-Baghawi kenan yana kiran wannan bangaren na uku masturan yake cewa masturi wa fihi nadar kiran shi suna kiran wannan bangaren da suna masturi akwai tababa akan shi wancan nabi al hal shine masturi wal khulfu fi mubtadi'in ma kufira akwai sabani da ya gudana game da dan bid'a wanda ma kufira ai lam yukaffar wanda ba kafiri bane dan bid'a an san riwaya kila yuraddu mutlaqan wasu ka ce ayi wurgi da shi kai tsaye wanda tace fatawar ibn sirin da malik da ire-iren malamai masu zafi irin su imam ahmad ibn hanbal Allah ya gafarta musu gaba daya suna tunkuda riwayar mubtadi'i kai tsaye suka ce a mayan mishi da abin shi dan ya ji haushi ya duba ba sa karɓar riwayar mubtadi musamman Ahmad dan Hanbali game da malaman da suka shiga cikin bid'a ta kalbul Qur'ani baya ba su uzuri wasu tunkira wasu kuma suka ce a'a ba daidai bane kamar shi Ibn Salahi yana da cikin da suka ce wannan magana ba daidai bace saboda idan an batta to za a yi barna mai yawa wataƙila za a samu ɗaya bisa ukun hadisi sai ya lalace wa thuluthu kafir musamman a cikin zamanin tabi'ai wanda wasu bid'o'i sun shahara a cikin su irin irja'i irin kadariyanci irin shi'a irin makamantan waɗannan don haka ce duk wani ɗan bid'a a yi wurgi da hadisin shi to za a yi wurgi da hadisan mutane da yawa daga cikin mashahurai za ka sha mamaki eh, waɗanda muke karatun abin nan da su tarihi za su iya testifying wannan littafi a cikin iba ga malami babba wanda ake jin labarin shi kaza an ce yana da bid'a kaza yana da irja'i malamai daga cikin malaman su bukhari da muslim zaka ji an ce wani dan shi'a ne wani nasibi ne wani kaza ne wani yana da yanci da sauransu kusan wannan abu ne da mun saba jin shi to haka ce duk wanda yake da wannan koya yake da wani dan tabo a yi watsi da karatunsa to to duk zai wa to zamanin su ma kenan da ke da garta kalli kuma yanzu sai. na ka ce duk wani mutum da yake da wata tangarɗa koya yaya ce a watsar da karatun shi duk zai da a makarantu gaba da? in ba wani mutum da zaka daga sai ya zama da wani tasgaro ko yana da wata gazawa ko yana da wani matsala ko kuma ko da bai da matsala kai kana da matsala da shi ko shi ya da matsala da shi ne ana ƙara tafiya abin yana ƙara sakwarkwacewa ne Allah ya tsare wakila bal idza tahalla al-kadhiba wasu kace a'a sai idan yana halarta ƙarya ne nusratan mazhabin lahu wa nusiba lishafi sai yana halasta ƙarya dan goyen bayan aqidarsa wa nusiba wannan zancen aka danganta shi shafi'i ga imamu shafi'i iz yaqulu shine mai cewa aqbalu min ghairi khatabi yakin, ma naqab ina karban duk abin da 'yan bid'a suka cirato in banda 'yan khatabiya wata kungiya daga cikin ƴan shi'a rawafi wanda suke halasta yin ƙarya don goyon bayan aqidarsu suna rakkaba isnadi na ƙarya su ba da shaida a kan shaidar zir su yi magana ta ƙarya inda ya ta goyi bayan aqidarsu su ne kawai shafi baya karɓar riwayarsu amma sauran yan bid'a yana karɓa wal aktharuna ra wara'uhu a'adala raddu du'atahum fakat yace wal aktharuna mafi yawan malamai wara'ahu a'dala kuma su malamin sun ga wannan fatawar da za a ambata yanzu ita ce mafi zama tsakatsaki raddu du'a tun kuɗe riwayar addu'a masu kira zuwa ga bid'asu wanda yake da wata bid'a ma'aunin ba za a karɓa riwayarsa ba idan ya zama bid'ar yake ta sa gaba yana ta kurzanta ta yana ta mata hidima wannan ba za a karɓa ba amma wanda yake da wata bid'a sai zama karantarwa kawai ya kasa gaba yadda kowa ya kasa gaba ko mun gani misali zaka koda a makarantun boko akwai malaman da suke mu dauka malaman kristoci ko arna ko wanda ba sa sallah duk sun karanta da mu akwai wanda yazo aji ba ruwan shi da ku musulmai ne shi arne ba ruwan shi da wannan me aka ce koya muku mas ko to mas ko zai kaga wannan gairu da'i ne da aji. akwai kuma wanda yazo sai ya yi addu'a coci din kan wani abu sai ya gwada muku cewa wannan jesus kaza ya ce da sauransu ba ga wannan da'i ne ila bid'ati ina da zama ya fahimtar wannan dan abu ne waƙi waƙi ne to akwai haka a kowane shiga mun ko da dan bid'a ne da bid'a sa amma baya kiran kowa zuwa gare ta shi da ya gamsu da ita hasali ma in ya zo cikin ku ya ga ba ku yarda da irin ta ban ba ma zai bayyana muku ba akwai wanda ma zai zo cikin ku sai ya dan jawon na shi ma sama haka dan yayi kudan kudan saji da juna ko yawwa zaka kuma yana da mujamala akan abubuwa to wannan zai ga shi. amma da'i dan bid'a shine wanda ya kasa ta gaba yana masa hidima yanzu misali ka shi kamar malaman tarika dan nan irin manyan shehunan nan waɗanda ba su da aikin banda maulidi to wannan du'atu ne ila bid'a amma zaka ce ga wasu kuma ana ce musu ɗan ɗarika suna zaune a zaune ba sa karanta da ɗarika Kitu suke karantarwa da lugha da abin da Allah ya sauke musu na ilimi ba ruwansu da wannan bid'a Koda suna zuwa gun maulidi in an gayyace su ko kuma suna da wato abin nan suna da affiliation da wannan maulidi to amma dai ba za ka ji shi a cikin karatun su to wannan gairu da'in wannan babu wanda ya hana karɓar karatu a gurin shi daga cikin kuskure da ƙauyanci da mu da yake cewa suna muke da asarar da muke wa junanmu shine mu ki an san riwayar malamai saboda muna zargin su da wani abu har ta kai kuma ma a cikin ahlus sunna ma mutum sai ya dinga dauke ɗaya ma to shi za mutum ya zama mutahayyir jiddan saboda duk wanda ka rike din wata rana za ku ibatawa da shi in kun bata da shi ka je ka goge kasusuwan shi ka je ka kona memory din shi ka zazzage shi ka koma gun wani laifi ma bayan shekara biyu ku hudu biyar sai kun bata da shi haka rayuwa take zama ya kamata kowa ya ba hankali da wannan rayuwa Don kuna fada da wani da wani kai ka goyi bayan A kuna fada da C to za ku gama yin fada da C da kai kuma A da B da wata za ku sake yin fada haka rayuwar su kalli mata ka kishiyoyi da suke haɗa mu juna kai dan Mariya da Hafsa sun haɗe mu Ruqayya kai sai ta kuma sai kuma kaga an sake juyawa kuma sun yi sun yi da junan sa har tona wa juna asirin abin da aka haɗa kai wace sai it's a very simple uh, arithmetic amma wannan yana daga cikin eh, gidadancin galibin mutanen mu da ake cewa a sunna wataƙila saboda mutane suna tunanin wai dole ahlus sunna is synonymous to zafin kai ko kun fahimta cewa in dai ka ahlus sunna to ana so a ganka wani mutum ne wanda kake no shakin ya kamata ka zama no shakin ne a ka amma a cikin mu'amala da sauran harkoki akwai ka'idoji da sunna da ta wanda galibin mutane ba sa yin da su wa naqala fihi wa naqala suka ciro fihi ibn salah wa naqala kuma ya cira fihi akan wannan ibn hibban ittifaqa ibn hibban ya ciro ittifaqi wa rawu al ahli bid'in fi sahih madda sun ruwai ya ciro ittifaqi akan karbar riwaya duk wanda ba da'i ba kuma a cikin sahihul bukhari da muslim da sauran kafai akwai riwaya na bid'a da yawa bari mu tsaya a nan saboda za mu karanta wani ɗan ta'abiri a cikin fatul mubi wanda ke da alaƙa da wannan magana kafin lokaci ya kure ah, gashi a cikin mujallali na biyu wannan bugun ah, maktabar darul mulhaji ne da suka buga shi shine bugun wannan kwaliki da ta ah, an buga shi a hijira ta dubu ɗaya ɗari da ashirin da takwas kamar shekara goma da suka gabata ke gashi a cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar da yake sharhin wannan gaba ya ce da ya kawo ra'ayoyin malamai kala daban-daban sai ya ce wa kaza fasahu ba'dhum a a a wa khassahu ba'dhum bima idza kana al-marwi yashtamilu ala ma turaddu bihi bid'atuhu li bu'dihi hina idin ala tuhmati jazma wasu kuma suka kebance cewa za a karɓi riwayar ɗan bid'a ne idan ya ruwaito abin da ya saba wa bid'a saboda a lokacin ba a tunanin tuhuma kama a ce ɗan shi'a ne kuma sai rawaito hadisin da ke nuna falalar sayyidina abubakar ko umar ko makamantansu za khassahu ba'dhum bil bid'ati sughra wasu kuma suka ce za a karɓi ƙananan bid'o'i katashayyu'i kaman shi'anci irin na dace sawa'ul gulatu fihi wa ghayru daidai wa daida gulatul mutashayyi'a wa ghayrul gulat waɗanda suke masu tsanani da marasa tsanani kaga irin suna nan a cikin bukhari so ubaidullahi ibn musa shi dan shi'a ne gali wanda bai so ma ya an ce sunanka muawiya sai ya hana ka hadisi ya kore ka su su ainihin wato abin nan abin nan abul abin nan su abdul karim al-rawaji da makamantan su abdurrahim al-rawaji shi ma din shi'a ne mai tsanani akwai kuma masu kasa da haka irin su abubakar ibn abi shayba irin su Uthman ibn Abi Shayba irin su abin nan irin su waɗannan ana ana ana maganin sun kusa fiye da waɗansu galibin kufawa din fa innahu kathura fi tabi'ina wa atba'i dan wannan harka ta yi yawa a cikin tabi'ai da na bayan su falau da hadithuhum da zahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyya da an tunkure hadisan waɗannan tabi'ai da na bayan su to da an samu tarin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi wa fi zalika mafsadatun bayyina a cikin wannan akwai barna mabayyana amma bid'atul kubra ita ko bid'a babba karrafi kamar shi an shi na zagin sahabbai alkamil cikakke wal guluwi da tsanantawa a cikin shi an na rafu wal Ali ala shaykhayn ko kuma cin mutuncin Umar da Abubakar fala fala san ba za ka ba ba wala karama ba daga kafa wannan magana daga zahabi ya dauko ta a cikin littafin mizan yace la siyama walastu astahdiru al'ana man hadha min hadha darbi rajulan sadiqan wala ma'ruf zahabi yace musamman ma yanzu da nake magana ba zan iya tuna wani mutum ɗan shi'a mai zagin salaf mai aibata abubakar da umar mai cin mutuncin surafi wanda zan ce wai amintacce ne abin yarda mai gaskiya mai ilimin gaskiya Ya ce ba zan iya tuna ba ji zahiri bal kadibu shi'aruhum ƙarya ita ce tambarin su wan nifaqu wat taqiyatu Ta tafarkin su shine munafunci da taqiya fa yi yuqbalu man hadha hadu ta ya za a karɓi mai irin wannan hasha wa kalla lalle ba zai yi ba Ƙala, hu zahabi ya bayyana qala zahabi ya ci gaba da cewa wa shi'i wal ghali fi zaman salaf wa urfihim ka ji an ce ɗan shi'a ko a shii al-ghali a zamanin salaf da kuma a cikin tradition na salaf sun suka faɗa haka a cikin al'adarsu da yadda suke fahimtar kalmar shi'a shine man takallama fi usman duk wanda ya yi magana akan usman da ya kyauta ba shi ya jawo kanshi a kashe shi kaza kaza kaza ai ya ta nuna soyayya ga 'yan kabilar ya ta ba su mukamai wannan ai san kai wa zubair wanda ya magana a kan Zubairu wa Talha da Talha cewa sun yi ma'alimu baya sannan suka mashi tawaye ba daidai bane ba su kyauta ba wa ta'ifatin mimman haraba aliya da sauran tawaga wanda suka yaki Aliyu irin su Aisha fa ta'arrada li sabbi har ya kai ga ya zage su wannan shine dan Shi'a a zamanin salaf wanda ya tsaya iyakan mutanen da rikicin ya sha ko mun gani wal ghali fi zamani mu ko a zamanin mu sun zahabi in aka ce dan shi'a ne mutum wa urfina da irin tunanin mu wallazi kaffara haula isadda shine mai cewa wadannan kafirai ne wa tabarra'a min ash-shaykhayn yi barambaran da sayyidina Bakar da Umar aidan fa hadha dalun muftari wannan batacce ne makarici kaga kamar urfin su hayyan da shi da hayyan zaka ce dan shi'a to ana nufin wanda ya kai matuƙa wajen wajen abin wajen aibata magabata wa nahawu malam ya ce, kwatankwacin wannan qaulu shaykhina fi abana ibn tabir shine maganar malamin mu game da abana bin tabir wanda ɗaya daga cikin malamai sun fawa ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ya rasu da shekara 140 malamai suke magana akan shi kamar yadda yake cikin takari da ibn hajar ya yi fi tahdibi a cikin tahdibu tahdib sai yake at-tashayyu fi urf al-mutaqaddimin huwa at-taqad tafdil ali ala usman shi an ci a cikin harshen mutanen farko shine kudurta cewa ali ya fi ya fi usman cancantan muqamin nan na halifanci wa anna aliyan kana musiban fi hurubi kuma ali ya kasance ya dace a cikin yaƙe-yaƙensa da yayi daidai ne abin da na sufina da jamal da naharawa wa anna mukhalafahu wa anna mukhalifahu mukhti'un cewa kuma wanda duk ya saba wa aliyu shine ke da kuskure ma a taqdimi shaykhain wa tafdilihi amma kuma ana ganin daraja Abubakar da Umar ana girmama su ga kan ka dauki wannan kusan kowane musulma kamar dan shi'a dan abinda musulmi bai da shi ba kawai wanda ba dan shi ne shine Usman yana gaba da Ali amma amma yakin da Sayyidina Ali a cikin shi akwai daidai akwai kuskure gaskiya ne wani, sannan kuma cewa ya fi waɗanda suka yakin da shi gaskiya sannan kuma falala falla Abubakar da Umar kan shi to wanda yake yin wannan a sallama nan ba dan shi Ali wanda ta bayyana gare shi wannan وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم wasu su kuma suna karawa ce sayyidina ali ya fi falala bayan manzo Allah sallallahu alaihi fiye da kowa amma sun yarda da shugabancin sayyidina Abubakar da Umar saboda mabda'ina imamatul mafduli ma'awdudul fadu sai ce amma in dai falala ne babu wanda ya fi shi falala kuma za ka ga yana da hadisai na falala tabbas masu yawa da sun fi yawan kusan na kowa sai ci gaba da cewa lafiya ma iga sai ce fa'ila kana mu'taqidu zalika war'a idan wanda ya kudurce waɗannan abubuwan ya kasance mutum ne mai taka tsantsan da gina mai kula da addini sadiqa mai gaskiya mujtahidan yayi wani wannan fahimtar ne bisa kokarin ba kan zuciya bane fala turaddu riwayatuhu bi hada ba a tunka da riwaya sai kaga abin da yasa kake samun riwaya ta in shi'a a cikin littafin amma ai shi a waɗannan namu mahaukata na yanzu in suka tashi rashin hankalinsu sai ka ji wani daga cikin wanda yake cewa malamai a cikin su sai yana lissafawa gawa na gawa ne a cikin bukhari dan shi'a ne irin mu ne ai ga ga sunan duk dan shi'a ne ma malaman sunna bai san ba irin su da waɗannan ba ko mun gane ba irin su da waɗannan ba kwata kwata kamar yanzu ne misali mu yanzu ɗan arewa musulmai ɗan najeriya ne idan ka je wata ƙasa sai kuma ka gamu da wani sai ce maka dan Najeriya mugu ne matuci kaza saboda wani in ya murya mishi fa wannan tabbas mu da su yan Najeriya ne amma ba irin mu ɗaya ba ba irin mu ɗaya ba ka ga suturan mu ba ɗaya ba al'ada mu ba ɗaya ba addini mu ba ɗaya ba tafarki mu ba ɗaya ba amma duka mu sunan mu yan Najeriya dukkan mu muna rike da fasfo na Najeriya sai a dinga sai a dinga yin ma mutane kuɗin goro saboda wancan to ba haka bane zaka ji wannan maganganun suna fita daga bakin a cewa ai ai ga wani Hassan al bakari dan shi'a ne Abu Kilaba dan shi'a ne wani dan shi'a ne duka dan shi'a ne a a a a har sai su suke ma sai su ce ma ai ai eh, eh, a cikin sahabbai ma akwai ƴan shi'a ai kwatin suna fara wannan a ce eh, ai Ammar dan ce ma dan shi'a ne Khuzaimah ibn Thabit dan shi'a ne sai su ce wai duk wanda ya shiga cikin tawakkal sai na da sunan shi'a to za ya daukar su ɗan shi'a da bisa wancan urfin ne na mutaqaddimi wanda kuma ku kun saba da wannan urfin ba iri ɗaya sabba iri ɗaya Ya yace waɗanda wanda ya zama haka fala turaddu riwayatuhu bi hada wannan kuma daga cikin adalci malaman hadisi la ma in kana ghayra da'iya musamman baya kiran kowa zuwa ga shi'ancin sai ibn hadar yace amma tashayyu fi urfil mutaakhir shi an ci a wurin mutanen baya bari ku ja abin da yace fa huwa rabbul mahad tsabaragen rafidanci wannan fa magana ibn hazm shekara sama da 700 ani sama da 600 fa huwa ar rabbu al-mahad hakan shi fala yuqbalu riwayatu ar-rafidi al-ghali wala karama yace ba za a karbi riwayar barafidi ba wanda yake mai kutsawa a cikin al'amarin salaf yace wala karama ba daga kaba wannan magana cikin tarihi tarihi ne ibn adil cikin mujallad ne farko a cikin tarjuma wancan malamin ne suna aban bin tabi da ka kunga ga wannan wani tafsiri ne jama'a ne matukar muhimmanci wajen fahimtar yadda awwa suke fadan lafazi na shi'a to yana da alaka akan suwaye suke fara kuma ga mutanen wani zamani ake rifarin ɗinsa idan a da ne zamanin salaf ga ma'anar shi idan a daga baya ne a wannan zamanin da muke rayuwa tun daga zamanin su ibn hajar nan har zuwa yanzu ko kuma tun daga zamanin su zahabi har zuwa yanzu aka ce ɗan shi'a to ɗan shi'a a nan rafidi ake nufi tsuran ɓatacce ne wani ma kafiri ne wanda ya fita daga musulunci jama'a ina fata mun gane wannan saboda ƙaryata gaskiya dan suna ƙaryata alqur'ani suna musun shi ƙaryata alqur'ani misali suna suna ƙaryata tabbatattun ayoyi a cikin alqur'ani Kamar ayoyin bara'a na Aisha suna ƙaryata su suna ƙaryata gaskiyar da take abin nan mutawadda suna guluwi a cikin son ahlul bayti sannan kuma suna nasabawa sahabbai kusan rankatakaffin su in banda wasu tsararru suna nasaba musu adawa da su da dukkanin sauran musulmi waɗanda suna daga cikin munanan aƙidunsu waɗanda kuma kowa da ya san me shi'a ko yake ganin su ko da ya karatu ba zai iya fahimta wannan ire-iren tunanin daga cikin take-taken su don haka shi'a tana da ma'ana iri biyu ke da gwargwadon zamanin da ake magana da kuma suwaye mutane da ake magana za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba kuma daga yau insha Allah za hutun wannan karatun na na asubahi din nan sai Allah ya kai mu bayan sallah wanda zai dace da ranar 24 kenan ko ga watan June da ranar ne zamu dawo wannan karatun insha Allah har yanzu ina tunanin a Sadiq ka bata mana lamba yau ba ta ci ita ta saba ba eh Oke ba a yi wani 38 ne 38 ne gaskiya 38 ne ai da ayyukan satin da ya zama 39 kenan ina rubuce da shi a wallahu almusta'an subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk